على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan rana mai albarka ta bakwai ga watan Ramadan shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da 19 ga watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya Um, za mu tashi yau da taimakon Allah a aya ta goma sha bakwai a cikin tafsirinmu na alkur'ani mai girma a wannan gari mai albarka na kumo akwa local government jihar gombe nigeria wanda muna cikin suratul hajji aya ta sha bakwai afuwan da biyu ba da ɗaya ba ko eh, da biyu. سؤال ما بسم الله إن الله كيشاء إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم a cikin wannan aya mai girma Allah madaukin sarki ya zantar da mu dangane da ƙungiyoyi na mutane guda wato shida dukansu ya faɗi sunansu kuma ya faɗi abin da zai faru a tsakaninsu ranar tashi alƙiyama ƙungiya ta farko ita ce innal ladina amanu Allah sai ya fara da masu imani wanda suka yi imani da Allah wato ana nufin sun yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasaddaquhu wattaba'u suka gaskata annabi kuma suka bi shi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya fara da su ne dan a nuna mana cewa su ne suke kan addinin gaskiya su ne suke kan daidai shi yasa ya fara da innal ladina amanu ya fara da su ne lil ishari bi anna dinal islam huwa ad-dinul haqq alqa'imu ala asasi wato annal fauza wato birda Allah dan a nuna mana addinin musulunci shine addinin gaskiya wanda yake tsaye akan tushe kuma ana nuna cewa rabauta tana tabbata ne da samun yardar Allah tabaraka ta'ala, kuma ba a samun sa in ba an yi imani da Allah ba da al'amalu salih babu wata falala akan wata al'umma ko wata jama'a akan wata in ba da imani ba kamar yadda Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi kowa matsayi wanda yafi kowa girma a cikin ku a wajen Allah shine mai tsoron Allah sai kuma jama'a ta biyu shine Allah ya ce alladhina hadu walladhina hadu yahudawa kenan mana saru yahuda shine asalin yahud akan ce hada fulanun wata Hauwada, ai da khalafil yahudiyyati hada fulanun wata Hauwada ya shiga cikin yahudanci da yahudawa waɗannan al'umma maƙiya Allah masu faɗa da annabawan Allah wanda suka kashe annabawa da yawa duk cikin ƙungiyoyi na kafirci a duniya babu ƙungiyoyin da suka kashe annabawa da yawa irin yahudawa sun yi kisan kai sun zubar da jini kwarai da gaske imam al-bagawi ya faɗa a cikin tafsirinsa ya ce an yi wata rana guda ɗaya rana ɗaya yahuda sai da suka kashe annabi saba'in suka yanka su yankan rago wal iyazu billah kuma da yamma ta suka fita kasuwa su ta ƙauye suka ci kasuwa a wurin ba abin da ya dame su shi yasa qur'ani zaga yana ta magana akan wa yaqtuluna an-nabiyina ko wa yaqtuluna al-anbiya'a ana nufin wato yahudawa su aikinsu kisa kuma har yanzu tarihi ya tabbatar cewa duk inda aka samu mutumin kirki yana kan hanyar Allah to in kaga an kashe shi to akwai hannun yahudawa ce ko dai su da kansu su zo su yi kisan ko kuma su yi sponsorin kisan ko su ziga a yi kisan ko su koya yadda za a yi kisan shi ba yahude babban burinsa wato ya bari a yi barna a bayan ƙasa kuma baya son masu gyara musamman masu gyaran da suke kira ya zuwa ga hanyar Allah to haka annaba suka sha wahala da su babu babu al'ummar da wato annabawa suka sha wahala da su irin yahudawa su ne mutanen da suka wahala da annabi musa alaihi salatu wassalam ya wahala ya ɗanɗana kuɗa a hannunsu ƙwarai da gaske kuma su ne mutanen da manzan Allah ya zo madina ya sha wahala a hannunsu kwarai da gaske ba su yi mai da wasa ba to shi sa Allah ya ta faɗa a cikin alkur'ani cewa musulmi ku guji yahudawa musulmi ku nisanci makircin yahudu saboda fitinar da take tattare da su makiya Allah ne ba sa son gaskiya kuma masu faɗa da gaskiya tun suna yara suke koya 'ya'yansu kin musulunci mu kuma abin tausayi yaran mutum suna ƙanana muke sa musu sha'awar yahudanci babu abin da ba yi ba sun shiga cikin musulmi sun yaƙi musulmi sun shiga cikin musulmi sun caccanja musu ɗabi'u na musulunci ba yahude duk inda yake to yakan shiga cikin musulmi ya hana shi yin ɗabi'a ta musulunci ya hana shi bin allah ya hana shi bin annabinsa idan matanku suna sa hijabi sai su nuna musu saka hijabi ƙauyanci ne rashin wayewa ne a hankali a hankali da tsare-tsare za su yi ta kawowa har sai ka ga kawaye gari iyalinka ko 'ya'yanka sun nesanci a suturtuwa ta musulunci kamar yadda gashi nan a zahiri muna gani sai a zo a buɗe makaranta sai a ce haramun ne suka ɗan kwali tun daga firamare ko naziri za ka ga an hana yara suka ba sa sa ɗan kwali hijabi kuma damar allah ya ji kansa wa yake da shi sai dai su saka ƙananan kayan matsatsu mata ba mai maza ba yahudanci ko ina suke suna nan ba su da wato ba su da yawa a duniya amma kuma ra'ayinsu yana da yawa suna da ƙarfi isra'ila ƙasar yahudawa tana daga cikin kasashe masu karfi a duniya da ba a ja da ita hatta amerika ba ta isa ta ja da isra'ila ba don ita kanta amerika yahudawan suke juya ta ga su da karanci amma ga su da makirci sai ka kasashen musulmi suna kokarin neman sulhu da su saboda makircinsu ko kulla alaka da su su kuma kullum kashe musulmi suke a falastino kullum babu rana ta banza face sai sun harba kunamar bindiga sun kashe mai sallah kuma ba uban da ya isa ya magana idan ana so a yi sharri a duniya ko a gwamnatance makirci na soji to inda aka je aka nemo sojojin isra'ila ko masu bincike na ɓoye na isra'ila ta rufe ƙofa iyaka sharri kenan limaza saboda ya tadayyanu na bidini yahudiyya suna yin addini da addinin yahudanci insha Allah cikin darussan da za mu gabatar a masallacin fada na Lamidu, ako akwai topic mai zaman kansa wanda sunansa yahudanci kawai bayani ne akan suwaye yahudu yaya ake gane su me su me alamomin su menene illolin su ga musulunci da musulmai wanda ya kamata mutum musulmi ya farka ya gane su waye yahudu wani ya ce al-yahudu humul yahudu yahudawa kam lalle su ne yahudawa to Allah ya ce yahudawa an ce da su yahuda ne asalin sunan sumu yahuda ake cewa hina tabo min ibadatul ijri suka tuba sun tuba daga bautan ɗan maraƙi can da annabi musa ya tafi ganawa da ubangiji ya su da annabi harun fattakazul ijila suka riƙi ɗan maraƙi abun bauta kalmar an ciro ta daga hada yahudu hudan ne bi ma'ana taba inna hudna ilaika ai inna tubna ilaika sai kungiya ta uku ita ce as kamar yadda ne bayani jiya asabi'ina daga saba'a ne mai canja addini in an ce jam'i ne na sabi jam'i ne na sabi al min dinin ila akhar wanda ya bar wani addini ya koma wani addini abinda ake nufi wanda suka fita daga addinin gaskiya suka koma zuwa ga addinin karya shine as-sabiina al-kharijina ko al-kharijuna min ad-dini alhaƙi ila dini albatil wanda suka fita daga addinin gaskiya suka koma addinin ƙarya su ne mutanen da da suna bautar taurari suna bautar mala'iku suna raya cewa su suna kan addinin gaskiya ne da aikinsu bautawa taurari bautawa mala'iku suna ganin taurari abin bauta ne mala'iku ma abun bauta ne kuma suna ganin haka din shine wato dinun sabe kamar da suke faɗa dinu sabe wani ne ake ce da shi sabe ibn shif ibn adam jikan annabi adam ne sabi'u dan gidan annabi shisu annabi shisu shi kuma dan gidan annabi adam suka ce wannan bautar taurari da bautar mala'iku addini ne na sabe shine ake ce da su a sabiin amma kuskure ne bautawa tauraro bautawa wata bautawa rana duk da tauraro da wata da rana bayan Allah ne to sai a bauta Allah ba su za a ba. sai ƙungiya ta hudu an-nasara nasara jam'i ne na nasran asalin sunan nasran ne to amma an ce nasara ana nufin wato jam'insu plural ɗinsu kenan ana nufin nasarani kamar nadama ne da nadiman nadama jam'i ne na nadiman ya'un ɗinnan ta annasarani ya'un ce ya'un mubalaga malamai suke ce da ita suwaye ne nasara su ne mutanen annabi isa an ce da su nasara ne saboda suna taimakon annabi isa a wancan lokacin mabiya annabi isa almajiran annabi isa an gane ko masu taimakawa annabi isa wasu ce an ciro wannan suna ne daga annasira da ta'un annasira wani gari ne wanda annabi isa ya sauka a garin annasira wani gari ne da annabi isa ya taba sauka a garin don haka mutanen garin da suka bi shi sai ake ce da su nasara wannan ma'anan nasara guda biyu kenan ko dai don suna taimakon annabi isa daga nasara yansuru nasara ko kuma don annabi isa ya sauka a garinsu mai suna nasira sai ake ce da su nasara su ne mutanen da suke bin annabi isa ko suke da awa suna bin annabi isa sai kuma suka zo suka canja addinin suka ce ai dan allah ne wanda duk dan kirista da yake kirista zaka je na cewa yesu almasihu dan allah to kuma Allah ya ce ƙarya ne Allah ba shi da ɗa yana daga cikin mafiya girman laifi ka ce wa Allah yana da ɗa wa qalu takhadha rahmanu walada qur'ani yace laqad ji'tum shay'an idda wannan magana ta yi nauyi kamar sama da ƙasa za ta rigurguje don an ce Allah yana da ɗa ta kadu samawati wal ya tafattar na minhu sama da ƙasa za ta tsage saboda wannan kalma وتنشق الارض وتخر الجبال هدا كسات ككيتي دوا دوس ليكيتو سوزبي عند اول الرحمن ولدا saboda an yiwa Allah da awar yana da da Allah ya ce wa ma yan bagilir rahmani an yattakhida walada bai kamata ga Allah a arrahmanu a ce yana da da ba in kullum man fi samawati wal ardi duk wanda ke cikin sammai da kasai illa atir rahmani abdan face duka kowa da kowa da annaba da manzanni sai sun zo wa Allah a matsayin bayi laqad asahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda so Allah bashi shi da da shi kansa annabi Isa cewa shi bawon Allah ne bai ce shi dan Allah bane qala inni abdullah ko inni abdullah atani alkitaba وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya kuma yace yana da uwa shi annabi Isa yace wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya yace wassalamu alayya aminci ya tabbata a gare ni lokacin da aka haife ni to wa haife shi wasu ta haife shi wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu kuma yace zai mutu wa yawma ub'athu hayya yace kuma za a tashe ni rayayye ran tashi alkiyama Allah ce zalika Isa ibn Maryama ai wannan shine Isa dan Maryama qaulul haqqi kaji Allah sai ce Isa dan Maryam ba Isa dan Allah ba qaulul haqqi alladhi fihi yamtaruna zance na gaskiya da mutane suke yin shakka ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana Allah ya ce ai bai dace Allah ya riki da ba tsarki tabbata gare shi to amma yan kirista nasara laifinsu suna cewa Allah yana da ɗa to Allah bai da ɗa Yesu almasihu ba ɗan Allah bane Yesu almasihu bawan Allah ne Yesu almasihu annabi ne na Allah laifi na biyu kirista ba su yarda da annabi Muhammadu ba wannan shine injustice shine rashin adalci yanzu duk musulmin da ka kira masa Isa zai ce alaihi salatu wassalam zai ce tsira da amincin Allah tabbata gare shi ko amma idan ka kira wa kirista ka ce masa muhammadu sai ce bai san muhammadu ba ko ya zagi muhammadu ba ba su yarda da annan muhammadu ba to shi bambancin mu da su sun ce Allah yana da da mun ce Allah ba shi da da mun ce mun yi imani da annabi isan nasu su kuma sun ce ba su yi imani da namu ba mu mun yadda da annabi isa mun yadda da annabi musa wanda yahudawa suke cewa su ne sannan kuma mun yadda da annabi muhammadu amma kirista a wajensu annabi muhammadu ƙarya ne annabi muhammadu ba gaskiya ba ne ba to kaga shi yasa ba za a daidaita ba yaya mun yi imani da naku mun yadda da naku mu namu ne sannan mu kuma namu ba za ku yi imani da shi ba to shi yasa zaka ga da yawa akwai abubuwa da zaka gani bambanci tsakanin yahudawa da yan kirista su kirista da kuke gani sun fi kusa da musulmi da saukin gaba da kiyayya da musulmi akan yahudawa kamar da qur'ani ya faɗa ya ce babu mugu makiyin musulmi mai faɗa da musulunci da musulmai irin ba yahudi da mushriki la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu alladina ashraku lil ladina hadu lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu alladina hadu wal ladina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan ka gani Allah yake zaka samu mafi kusancin da suke nuna soyayya ga lilladina amanu ga masu imani shine annasara Wadanda suka ce su kirista ne qur'ani ya nuna cewa kirista ya fi son musulmi sama da yadda ba yahudi yake yake son musulmi ma'ana gabar ba yahudi akan musulmi to ba ta kwatantuwa ma to shi yasa zaka sun fi zama inuwa daya zaka yi ganin su a gari guda anguwanni guda gonaki guda amma ba yahudi kai ka taba gani a garin ku an ce wancan bai hude ne ka taba gani ba su da yawa a duniya saboda bala'in makircin kuma ba addinin da yake jiji da kai da nuna isa irin bai hude Allah ka raba mu da sharinsu. su suna da tauraron dan adam suna da abin leƙe sosai sai ƙungiya ta gaba ta biyar su ne majusawa su majusa kamar yadda na faɗa su ne mutanen da suke bautar rana da wanda suke bautar wata da wuta wannan su ne almajus su asalinsu mutane ne da suka ɗan ɗosani wani addini na kiristanci shi ba majuse in ka duba wani ɓangarensa wani shafinsa kamar kirista za ka gan shi sannan kuma suka dan dosani wani ɓangare na addinin yahudawa suka ce ai duniya tana da asali ne guda biyu da haske da kuma duhu da haka shi ba majuse yana da rabin addinin kiristanci yana da rabin addinin yahudanci sannan kuma yana da nasa na bautar rana rana Allah ne a wajensu wata ma Allah ne a wajensu wuta ma Allah ce a wajensu shi ne za gani ko a fim za ka ga ana nuna mutane suna ɗaga hannu suna kallon rana suna addu'a ko suna kallon wata suna addu'a ko sun an kunna wuta suna bautar wuta mutanen farisa kenan to wannan su ne majus dukkansu waɗannan su ma kafirai ne sai ƙungiya ta shida su ne mushirkai sai Allah ya ce wallazina ashraku wal majusa wallazina ashraku da waɗanda suka yi shirka su waye in an ce wani mushirki ne asali abinda da ake nufi da mushirki shine abidul wasani ko abadatul ausani ko abadatul asnam masu bautar gumaka al asnam wal ausan kuma duk wanda ya bi aƙida irin tasu ko bai bauta wa gunki ba itace ko dutse ba ya bauta wa wuta ko ya bauta wa rana ko ya bauta wa mutum ko ya bauta wa kabari ko ya bauta wa wani itace sunansa mushirki amma asalin mushirkai waɗanda suke bauta wa idols gumaka kaga mutum ya saka gunki a falonsa yana bauta masa kaga mutum ya saka gunki a ofis ɗinsa kaga mutum ya saka gunki a garinsa kamar yadda yanzu za ga da yawa wasu daga cikin garurruka na musulmi a arewa nan sai kaga katon gunki a cross a run about wannan haɗari ne kuskure ne kamar imitation ne kamar kwaikwayo ne na masu bautar gunki me alaƙar ƙasar musulmi jiha ta musulmi da kafa gunki ku kafa bishiya mana ku kafa allo mana ku sa hoton wani abu na karantar da mutane amma su kafirai makiya Allah suna da wata ɗabi'a ko ba sa wuri sukan tura sayin ɗinsu a ga alamarsu ko da ba ko mutum ɗaya a garin da yake addini irin nasu to za su iya sa a yi sa wani abu da zai nuna wujud ɗinsu mana ya nuna existence nasu ko availability na addininsu a wurin su haka suke sai dai in musulmi sun farga in sun gane to sai su kawar da shi in shugabanninsu masu kishin addini ne masu wayewa sai su cire wannan gumakan don ba su da amfani bai kamata a sa gunki a garin musulmi ba tunda mu ba gunki muke bautawa ba kuma ba mu yi imani da shi ba da nan ne nake jawo hankalin musulmi masu sana'a sai da gumaka akwai a cikin mu musulmi masu zuwa suna saro gumaka suna sayarwa wannan kuna taimakon shirkai kenan kenan kuna so a yi wannan kafircin ba ku da bambanci da mai saro giya yana sayarwa akwai musulmi da yawa suna sana'ar sai da gunki idols sai a ce ai bakin turawa suna zuwa su saya yanzu bature in mushriki ne shi sai ya baro kasarsu sai ya shigo kasuwar musulmi yana neman ina ake sai da gunki sai ya sai dan gunkin sai ya sa a jaka sai ya je kafa shi a dakin sa kullun garin Allah ya waye ya bauta masa kafin ya fita aiki wai kai musulmi kai ne zaka je ka sayo wannan gunkin ka kawo masa ya je ya je abin nan kai wai dan ka samu riban naira 500 akai wannan asara ce ba karamar asara ba to wallazina asharaku wato mushrikai kenan masu haɗa Allah da wani wajen bauta an yi su a makka waɗanda suka yi ta faɗa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi ta faɗa da musulunci annabi ya sha wahala da su ƙwarai da gaske kuma har yanzu akwai su ana samun su a wurare da dama a ƙasashe da dama akwai kuma musulmi da suke kama da su su ƙi su bauta wa Allah gashi suna da suna bauta Allah amma sai kaga suna bauta wa kabari ko suna bauta wa wani mutum ko suna wa wani aljani ko na makamanci wannan yanzu a cikin musulmi akwai wanda ya imani da tsafi bai san ba cewa tsafi yana fudda shi daga musulunci idan zai fita kullum sai ya je ya yi wani aljani ya yi sujada ya kafa gocinsa yana kiran wani aljani kafin ya fita nema ka zama mushirki don ku kana bauta wani ba Allah ba da waɗanda suke zuwa suna neman sa'a a jikin wani gunki ko a jikin kabari da gunki da kabari duk gunki da kabari duk da wanda ya je roƙi gunki kaga dai gunki itace ne baya jin komai ba zai mai komai ba da kuma wanda ya je tsuguna a kabarin wani ya roƙe shi shi ma dai kamar wanda ya roƙi gunkin ne dan shi ma din gunkin ne dan shi ma ba zai amsa maka ba da uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi kum wala yunabbi'uka mislu khabir inji qur'ani idan kun kira su ba sa jin kiran wani kabari ne idan a kira shi yake ji babu la yasma'u du'a'akum Allah ya ce da ma za su ji din kaddara ma su ji ba za su amsa muku ba in sun ji din ba za su amsa muku ba mustajabu lakum kuma ranar tashi alkiyama sai sun kafirce muku sun butulce muku bi kum. da wannan hada su da wani Allah da hada su da Allah da kuke wajen bauta to wannan ne mushrikai to sai Allah ce inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamati inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah zai raba tsakanin su zai yi lissafi zai yi hukunci yafsilu yahkumu sai yayi hukunci a tsakanin su ran tashin kiyama lalle Allah mai wato mai gani ne akan komai wannan bayanin laili ma sai kunu alai haluhum jami'an yawmal qiyamah bayani ne na halin da za su kasance gaba ɗaya ran tashin alƙiyama tun da daman suratul hajji nan an gaya mana tana fa tabbatar mana fa akwai fa tashin alƙiyama za su gamu da hukumun adilun hukunci na adalci Allahu ta'ala shine zai hukunci tsakanin su baki ɗaya ba tare da ya zalunci wani akan wani ba kuma Allah tabaraka ta'ala babu abin da fa yake buya gare shi ne inna la ala kulli shay'in shahid bi haythu la yakhfa alayhi shay'un min ahwali khalqihi babu wani abu cikin halin halitta tasa da yake ɓuya gare shi wanda ya shiga ɗaki ya ɓuya ya sha ruwa Allah yana ganinsa ya fito ya ce wa mutane yana azumi haka wanda ya je ya yi ƙarya a wani guri a ɓoye yana gaba wanda ya sani Allah yana gani da wanda ya je ya ha'inci ko ya nemi mata ko ya je luwaɗi ko ya je sata ko kuma wata dama ta samu daga shi sai Allah a ofishinsa ya ɗauki biro ya rubuta ƙarya ko ya rubuta kwangilar ƙarya ko ya janye kuɗin mutane yana gaba wanda ya sani saboda shine babba a ofis shine oga kwata-kwata to Allah yana ganin ka kuma lalle inna Allah ala kulli shay'in shahid Allah yana kallo kuma zai ma hukunci akan abin da dukka aikata to wannan aya tana nuna musulmi shi duk inda yake din motsin sa to yana tuna Allah in an baka amana sai ka tuno Allah ko da wanda ya baka amana na bai sani ba wani zai iya daukan amana ya baka kai ko ta kuɗi ko ya dauki amana ya baka ko ta kasuwanci ko amana ta aure ko amana ta rike min kaza to ko da shi baya ganin ka to ai Allah yana ganin ka to shi yasa mace yin amana to baya sawa da dadi a rayuwarsa Allah ka kiyaye mu inna Allah ala kulli shay'in qadir inna Allah yafsilu bainahum mai iko ne zai hukunci kuma mai iko ne akan komai to sai Allah ya ce mai arama ألم الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشجر والدواب الله أكبر والشجر والدواب Allah ya ce alamtara kalmar alamtara ɗin nan littakrir ne warru'ya huna bi ma'ana al'ilm ana tabbatarwa ne alamtara nan tana da fassarar alamta alam yanzu baka sani ba Allah yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗannan abubuwa gaba ɗaya da za mu irgo alka'inatu suna yi wa Allah sujjada suna cewa mun yi imani da shi amma ba tare da mu muna iya ganewa kaifiyar sujada ba yanzu ya za a yi ka gane bishiya tana yi wa Allah sujada ya za a yi ka gane dabba tana yi wa Allah sujada ya za a yi ka gane dutse yana yi wa Allah sujada ya za a yi ka gane itace yana yi wa Allah sujada amma Allah ya ce suna yi mai sujada rana da wata suna yi mai sujada amma don a nuna ma kai gajiyayye ne akwai abin da kwakwalwarka tana iya gane shi akwai abin da ba ta gane shi kuma abu ne mai sauki ba da wahala yanzu dukkan kunan kuna zaune ba wanda ya sai ba da labarin abin da yake bayan ƙeyarsa ko da ku ana yin wani ba mamaki ya ya zauna ya ta kwalanka tun da aka fara karatun nan zagin ka yake yana zagin ka amma Allah ba ka iya ganewa ba kaga wannan yake nuna abin da yake tare da kai ma kake kusa da shi ma zai iya baka gane shi ba mutum zai zo ya ta yawo a gari rigarsa a yage ta baya wallahi bai sani ba sai wani ya gaya masa wai me yasa wai dan Allah ya nuna wa dan adam kai fa gajiyayye ne ba komai ne zaka iya ganewa ba so dan an ce maka Allah yana da kaza yana da kaza bai kamata ka musa ba wadannan abubuwa ga baki daya suna yi wa Allah sujjada abin da ake nufi da sujjada shine at-tazallul wal khudu' kankan da kai ma'an al-inkhifad bilin hina wato kankan da kai da sunkuyawa ya ana ce sujjada sunkuyo ma ana ce da ita sujjada da abin da ya kama da haka kuma akwai wasu alamu da ubangiji yake nuna mutane yanzu an sha nuna mana a hoto a harami na makka sai ka baru ko tattabaru ko kurciya irin kyamara din nan na masallaci ya ɗauki hotonsu su kansu ba sani ba sai ga kurciya ko hasbiya ko tattabaru suna yi wa Allah sujada a ɗakin kaba su kaɗai haka suna zaune kamar a tsaye suke zai ga suna kafa kai suna ɗagawa. suna kafa kai suna ɗagawa an samu wani ako wata rana yana kuka sai aka yana Allah Allah aka ɗauki hotonsa kuma aka ɗauki sautinsa aku ne amma ce ake Allah Allah kuma babu wani babu wani wato ba wani tawilin da za ka yi ba Allah ɗin ya ce ba yana faruwa akan samu yaro karami da bashi da wayo yaro karami da bashi da wayo ganin iyayensa suna sallah wata ran kawai sai ga ya dauki sallaya da sujada ai da sajada, abin yin sujada shi kadai fa kawai sai ga ya kafa goshinsa a ƙasa ba wanda ya ce yayi ya kafa goshinsa ya daga ya kafa ya daga ya kafa ya daga duka dan Allah ya nuna maka fa ko kai mai hankali baka yi masa ba akwai masu yi masa to haka yake cinnaka tana yi masa kwado yana yi masa har kare har alade ma yana yi wa Allah sujada awalam yarau ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayya'u zilaluhu an al-yamin wa shama'il sujada lillahi wa hum dakhirun Allah duk abin da ya halitta suna yi wa Allah sujada suna kankan da kai gare shi wai meye ma'ana faɗin wannan dan a nuna maka wallahi duk wanda ya wayi gari baya yi wa Allah sallah baya sujada yayi asara wannan shine abin tausayi ga wanda bai shiga musulunci ba kana kirista kana nasara kana bayahude baka sallah amma kana kiran Allah amma ga abinda Allah ya ce a yi masa shine a yi masa sujada. kuma wannan sujada itacen gidanka ma yana masa karen gidanka ma yana masa amma ta hanyar da ba lalle ka iya sani ba to kenan kaga musulmi mai yin sujada ya dace wani yazo yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ina so in kasance tare da kai a gidan aljanna kurin tambayar da yawa annabi kenan yana yace ina so in kasance da kai a gidan aljanna sai manzon Allah yace da shi fa inni ala nafsika bi kasrati sujud ka taimake ni akan kanka da yawaita yin sallah shine bi kasarci sujud ka yau in kana so kasance tare da annabi to yawaita yin sallah yawaita yin nafila yawaita yin sallah farilla karka yi wasa shine annan anan ana nuna mana gabaki ɗaya al'amuran nan dukansu suna ƙarƙashin damkar ubangiji tabaraka wa ta'ala suna ƙarƙashin korewar ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma suna ƙarƙashin mallakar Allah tabaraka wa ta'ala al-inkhifaf wal da kankan da kai da kaifiyar da Allah shi ya bar wa kansa sani shi din Allah ya san yaya suke bauta masa kuma mun yi imani cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi halicci waɗannan abubuwa kuma suna yi wa Allah ɗin sujada yaya suke masa mun bar wa Allah shi ya bar wa kansa ne tunda akwai abubuwan da mu ma a jikinmu ma suke ba mu san ya suke ba a ina suke ba yanzu misalin hankali ka taɓa ganin likitan da ya je tiyata ya je duba hankalin wani aina yake ka taɓa jin an ce ma ga ga position gurin da hankali yake na biyu rai ka taɓa ganin ina rai yake su ce bari su je su riƙe ranka karya gudu su yi maka aiki sai su dawo da shi amma kana da rai amma ba wanda ya san inda yake amma kuma ka yadda kana da shi amma kana da hankali kuma ba wanda ya isa ya ce ga inda yake mani dan adam namiji ko mace balagagge akwai mani a jikinsa ka taba ga ranar da aka kashe mutum ko aka sari mutum ko aka fasa jikin mutum aka ga mani ya zubo sai daga yana yake to in ma ba wannan ba ba akwai rago a gidanku ba yana bin tinkiyar gidanku ba akwai tauren gidanku ba bunsurin gidanku ba yana bin akuyar gidanku ba to mahauci ya taba zuwa ya yanka ragon nan ko tinkiya ya fasa wani guri yace ga inda mani yake amma kuma akwai a jikin shi duka wannan Allah yana nuna maka akwai abin da yafi karfin ka sallama wa Allah kawai ka huta ba ku sani ba anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi duk man din min alfazil umum general word ne wato wata wata wata kalma ne wata alphabet ne da take ɗauke da magana ƙunsasshiya gamammiya duk abin da ke cikin sammai duka haka kuma duka abin da ke cikin ƙarsai duka suna yi wa Allah sujjada da kafiri da musulmi da bai kure da waye da kowa da kowa ko yana so ko baya so gwanda ma ka yi mai rijista wanda in kai za ka samu lada wa shamsu wal kamar wa nujumu ga rana da kake gani tana yi wa Allah sujada malamai suke ce tafiyar ranar nan da faduwanta zuwa take ta gaida Allah ta dawo Allahu akbar idan ta fito ta tafi ɗan nan sai ta je ta yi wa Allah gaisuwa sannan sai ta daɗa komawa kullum rana sai ta gaida Allah ta koma ta gaida Allah ta kullum rana wata ma haka shi ma ba kana ganin su sai ga ya tafi ba shi ma yana yi wa Allah sujjada shi ma yana gaida Allah dan ku Allah ne yake juya shi ai ai Allah ne yake ce ranar ta tafi yake cewa ta dawo Allah ne yake fitar da wata yana karami ya girma da shi ya zama babba kana ganin sa yanzu kuma in ka tashi cikin dare sai ka neme shi ka rasa ina ya tafi Allahu alamu da inda ya tafi wan nujum wannan atf khas ne alaman fi samawati har ka taurarin Allah duk wani tauraro da ka gan shi yana wa Allah sujada ku je ku karanta tarihin halittar tauraro tauraro guda ɗaya fi duniyar nan girma tauraro ɗaya karka ɗauka ƙananan abubuwa ne zabgan-zabgan halitta ne mahaya jirgin sama masu tafiya nesa in mutum ya yi sama ya yi sama ya yi sama ya yi sama ya yi sama sosai in jirgi ya ɗan karkata haka kakan iya hango su wata sai sun ba su tsoro ba wai don kaje inda suke ba manya-manya za a gansu to amma mu ne a nan ƙasa muke ganin su mai ƙanana masu hawa duniyar sama suna ba da labari duniya ce duniyoyi ne ba ɗaya ba a cikin tauraro guda halitta ce babba Allah kaɗai ya san iya adadin yawansu kuma haka Allah iman makala su fitilu ne ba tare da wata waya ba ba wayar da ta jonu kurin haka suke haske suna nan da daddare a gansu da rana kuma su ɓuya tsabar hasken rana idan ta fito saboda ƙarfin hasken rana ba abin da ya fi rana ƙarfin haske wannan kuma masu sayins za su ba ku labari irin ƙarfin wuta na rana ka duba ai rana ce ake ake dodana ta ba da sola ko ƙarfin haske wannan ƙarfin hasken rana in ya haske duniya to sai rufe duk abin da ke sama ba za ka ga watan ba kuma ba za ka ga tauraron ba ta mamaye komai idan ranar tana tafiya ƙarfinta yana raguwa to sai ga tauraron yana bayyana tana tafiya tana ɓuya idan ta faɗi sai su ma taurari su fito su ci kasuwarsu sai mai gidansu kuma wata shi ma ya fito ka gan shi kuma ya fi kowa girma haka malam tun da Allah ya yi duniya a je a dawo a a dawo yanzu wannan kaɗai bai isa nuna maka akwai Allah ba yanzu wannan kaɗai bai isa nuna maka kai sallah ba yanzu wannan kaɗai bai isa nuna ma ka ji tsoron Allah ba kowa da ya tashi a duniya wannan watan da tauraron da ka gan shi da zamanin annabawa su annabi Musa dawo da Sulaimana Ayyuba Yunusa Musa da Haruna da annabi Muhammadu da su wani ne su Fir'auna su Amana su wai wannan watan dai ita ce dai wannan ranar dai ita ce dai wannan taurarin dai su din dai sun ci zamanin su sun wuce sun tafi sun basu dan kayan Allah ne haka mu ma za mu yi ta mutuwa mu ta mu basu yanzu 'ya'yanmu da jikokinmu tattaɓa kunnan tattaɓa kunnan tattaɓa kunnan wanda za su zo nan da shekara dubu in duniya za ta ƙara shekara dubu su ma za su zo su ga wannan watan yadda kake gani ka ɗauki azumi da shi ka gani ka sauke azumi da shi wanda za su zo nan da shekara dubu ɗari su ma da wannan watan dai shi za su yi amfani da shi haka Allah ya ajiye shi shi kuma aikinsa kenan ila mai kiyamati har zuwa tashin alkiyama akwai abubuwa da yawa da suke nuna samuwar Allah tabaraka wa ta'ala to waɗannan abubuwan duka suna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala wato sujjada Allah ya nasanta akan waɗannan ya ambace su da ambato saboda shahararsu saboda girmansu a cikin halitta Allah ya dada ƙarawa ce wal jibal duk wani dutse da ka sani a duniya yana yi wa Allah sujjada shi kuma a kafe a wuri guda amma yana sujjada wa in min shay'in illa yusabbihu walakin la tafqahuna tasbihahum komi in ji Allah komi wa in min shay'in ai wa ma min shay'in illa yusabbihu bihamdi face yana yi wa Allah tasbihi walakin sai dai la tafqahuna tasbihahum ku ne ba gane ya suke wa Allah tasbihi din innahu kana haliman ghafura to duwatsu ma suna yi wa Allah sujada dutse ku da kake ganin sa wata halitta ce da ba wanda ya isa ce ma ga tarihinsa sai dai yan geography su zo su saka na'urar su bincika su ce wannan dutsen yana da shekaru miliyan dubu ɗari kaza da wayewa har zuwa lokacin da ba a sani ba ayya ba wanda ya ce ma ga farkon dutsen kuma masana dutse suna cewa duk inda ka ga dutse to a kasansa akwai wanda ya fi shi tsawo inda dutse ne sosai kafaffe yanzu kamar irin dutsen billidi nan kamar irin dutsen zuba kamar irin babban dutsen duwatsu na mubi manyan duwatsu da zaka gani a misali to inda za a zo tono to za a tarar da ninkin ninkinsu a ƙasarsu, to me amfanin dutse Allah ya kafa duwatsu ne su rike ƙasa ta daina motsi waljibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrij bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata Allahu akbar kaga daga ji ka san magana Allah ne ba magana dan adam bane to wata halitta ce kamar kamar yanzu kai ne ka shimfida taburma sai ka dora dutse anan ka dora kwano anan dan kada me iska ta kada shi da Allah ya halicci kasa sai wato ya ɗauko duwatsu ya kakkafa su ya jijjefa su waje an fi harawa sai sha mi khatin wa asqainakum ma'an furata kakkafa su Allah yayi ranar tashi alyama kuma idan ya zo shi sai ya ce da su dukkan su su ga baki ɗaya su ɓuɓɓugo daga inda suke a cikin ƙasa sai kaga dutse ya ɓuɓɓuga yana murzuwa yana zama toka za su zama kamar auduga kan ihnil manfush to dutse ma yana yau Allah sujada kuma dutse fa haka kawai yakan likito ya fado saboda tsabar jin tsoron Allah dutse da kake gani wani yana kan wani takawa da tsoron Allah sai ta sa wani ya fado kan wani wannan ya tabbata kuma yakan yi motsi amma ba lalle ne ka gane yaushe yake yin motsin ba kuma halitta irin ta Allah wani dutse in ka gani sai ka ɗauka ga wani ɗan ƙaramin dutse ga wani zabgegen dutse a kansa sai ke tunanin wa ya ɗora shi ba ku taɓa gani ba ga suna a hanya ana gani bila adadin to sai ka tambaya a tarihi wai wani bature ne ya zo ya sassaƙi wannan dutsen ya ɗora shi akan wannan ƙaramin dan zalunci haka Allah ya ga dama ya halicce shi yanzu akwai dutsen Uhud a Madina akwai dutsen kaza dutsen kaza duk an ba da tarihi annabi ya je yayi yaki yayi jihadi wannan dutsen dai shi din ne dai shi ne kuma yana nan sai dai rana ta dake shi ruwa ya buge shi amma asalinsa dai yana nan a inda yake ba cewa aka yi gashi ya tsuro ya kaza ba sai dai watakila wata rana yanayin aiki ko a zo a ta sare shi ana faskarar su a hanyoyi a gidaje ko na makamancin wannan to su ma suna yi Allah sujjada duk bishiya da ka gani wa shajaru duk bishiya ga bishiyu nan a duniya ko suna yi wa Allah sujjada wannan kan ba wanda ya san adadin su da bishiyar kirista da bishiyar musulmi da bishiyar bayahude in ma shi kirista bai zai yi wa Allah sujjada ba to bishiyar gidansa tana yi wa Allah sujjada to ya za ka yi kaga ai wanda kai ma kai da'a kai sujjada kai sallah waddawabu awakin gidanku da dabbobin gidanku da aladunku da karnukanku da dokunanku da jakunanku da alfadarinku da raƙumanku da kaza kaza ɗinku duk suna yau Allah su sujada duk kayan Allah ne kuma Allah nan mahalicci shi ya san ciwonsu shi ya san damuwarsu suna iya kamuwa da ciwo ba wanda ya sani sai Allah kuma ya sa su ci wani itacen da zai warkar da su ciwon raƙumi zai iya yin ciwo mai raƙumi bai sani ba amma Allah ya sani sai ya tura shi ya je daji sai ya ci wani ganye wannan ganyen sai i warkar da shi wannan ciwon kamar yadda kai aka baka hankali in kai ciwon ciki sai ka garzaya ka tafi wajen likita sai ya rubuta maka magani sai ka sai magani sai ka sha sai ka samu waraka kaza tana iya yin ciwo sai Allah ya tura ta ta je bola sai ta ci wani abu wannan shine zai zama maganin ciwon nata ko ta je ta sha wani ruwan kwata sai Allah ya da wannan ruwan kwata shi zai kashe wannan cutar ta yi ciwo ta sha ruwan kwata ruwan kwatan saboda muninsa shi kuma in ya shiga sai kashe wannan cutar saboda zafinsa Allah mai yadda ya ga dama kiyashi sauro cinnaka duk halittu ne na Allah suna iya yin ciwo suna iya yin cuta ina asibitin da suke zuwa kuma wa yake ba su lafiya wa yake kulawa da su karyar banza ya za a zo a ce wai kar wa Allah yanzu duba sauro a duniya mu dai mu dai nan dai a Najeriya yadda ya gallabe mu ya ishe mu amma an yi bincike an ce duka duk inda sauro ya dade a duniya baya wuce kwana uku iya kwanakin su kenan komin girman sa ya gama kawai sai <laughs> zo maka ciwon da zaka shekara uku baka warke ba ya jefa maka bala'i ya kama hanya yayi yi tafiyarsa duba kuda ya za ka gane namijin kuda da macen kuda ya za ka gane ya za ka gane wannan kudan shekarar sanawa watan sanawa kwanan sanawa ya za ka gane ba ka da wani ilimin da za ka iya fahimta ya fi ƙarfin tunaninka ya fi ƙarfin hankalinka duka waɗannan gabaki ɗaya suna yi wa Allah sujada Allah ya daɗa cewa wa kafirun minan nas wannan bayani ne izuwa ga wasu halittar su kuma da Allah ya ba su hankali su ne mutane suna yin sujjada yace wa kasirun da yawa daga cikin mutane ina fata ana fahimta su ne masu hankali wanda ba sa shirka ba sa kafirci kuma rayukan sun tsarkaka daga ainihin kafirci din amma akwai wasu daga cikin mutane da ba sa yi wa Allah sujjada su ne kafirai su sun ki wani haƙƙin da ya zo duniya bai taɓa kafa goshinsa a ƙasa ya kira Allah ba kuma haka zai mutu to wannan kayan wuta ne dama wani kuma tun da ya zo tun yana yaro tun kafin ya balaga yake bin ubansa masallaci yana sujada kuma har ya mutu ranar ƙarshe ma da zai mutu sai da ya sujada su kuma wannan kayan Allah ne kenan bayan Allah na kwarai masu imani ita sujada ni'ima ne malam kuma ita sujada haske ne yanzu ko hadarin mota aka yi da mutane da wanda suke musulmi da wanda ba musulmi ba cikin hanyoyin da ake in an haɗa gawawaki da yawa ana so a gane waye musulmi a mai sallah waye ba musulmi ba ko shi ake duba komai yadda mutum musulmi yake ko ya yake ko yaro karami ne sai kaga wata alama ko ya take na sujada. wani nasa yana fitowa da a fili a ganshi wani kuma sai ka zo kusa da shi zaka ga alamar saboda yawan kafa goshin ana gani a hanci in an taɓa nan karen hancin hancin kafiri da goshin musulmi ba iri ɗaya bane goshin musulmi da na kafiri ba iri ɗaya bane shi na kafiri za gan shi har ƙyalli yake kyallen banza amma na musulmi ko da yana kyallen za ga akwai alamar ne alamar wani haske na imani a nan gurin haka kuma ana ganewa da dunduniyar kafan mutum idon sawunsa na hagu saboda idan mutum ya zo zaman tahiya yana zura kafarsa ta hagu ya zauna a kanta da kuma duk tafin kafarsa babbar yatsarsa ta dama da mabiyyarta in an taba ana jin alamar tauri-tauri saboda yawan kafa su yana sujada to ko hadari akai da an zo ana lalima ko a duhu ne da an shafa an shafa an na musulmi ne za a ji dan kurzu kurzu in agoshinsa babu wannan bakin to a kafarsa jazaman ne sai an samu wannan alama ta sujada din to haka annabi ya ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajirin min athari alwudu al'umma ta ran tashi alkiyama ana gane su da hasken guraben alwala duk al'umma annabi zaka gansu wurin alwalansu haske fari sal a cikin halittun duniya gabaki daya kawai da ka me hasken gabar hannu hasken fuska hasken kafa hasken kai to kawai ka ɗauka wannan ɗan al'umma a muhammadu ne ɗan uwanka ne kawai daga da nan ne ake gane su mu kuma da abin da Allah ya girmama mu babu wata al'umma da suke da wannan ni'imar su mu ashe wannan alwalar da kake yi ba aikin banza bane masu sallah a cikin mu kenan wa kasirun minan nas sai Allah kuma ya ce, wa kasirun haqqa alaihi al'azab da yawa daga cikin su kuma azaba ta tabbata akan su wal iyad billah wannan kuma bayani ne ga waɗanda suka rayu akan makanta a duniya sun zama makafi anil huda kasirun minan nas haqqa wa sabata alaihim al'azab bi sababi israrihim al kufr saboda doge wasu akan kafirci an yi wa'azi sun ki su bi an fadakar da su sun ki su gane mutum yazo ya zauna a duniya baka bauta Allah me amfani me amfanin bautar ka? hatta wani ma wanda ba Allah zai bauta ba ya yadda yana da abun bauta ya dauki gunki ya bauta mai ka ɗauka itace kana bauta masa kai ka zauna ba ka yi wa Allah bauta kai wa addinin ka sai dai kiɗa da waƙa a ce muna da kiɗa kala kala muna da kiɗa kaza kaza kiɗa kuma wani addini ne zai zama da kiɗa da waƙa ai ai sallah ai ai karatu ai ai addu'a ai a kira Allah wa man yuhini Allah fama lahu min mukrim duk wanda Allah ya wulakanta shi Allah ka kiyaye mu da tozartuwa Fa lahu min mukrim ba shi da wanda zai girmama shi ko akwai duk wanda ka gan shi a ƙasa Allah ya ja shi a ƙasa to ka kyale shi haka Allah ya ga dama ya gan shi kuma wallahi baka isa ka ɗaga shi ba dan me shi ya saiwa kansa abin da Allah zai wulakanta shi saboda kafirci saboda fasikanci saboda rashin tsoron Allah saboda rashin bin Allah amma Allah ya yi alkawari duk wanda ya bi shi ba zai wulakanta shi ba mai imani ba zai tozarta ba mai imani ba zai wulakanta ba mai imani ba zai shiga rayuwa ta wayo Allah ya shiga uku ba to sai Allah ya ce mai malam a ƙarshe inna Allah ya fa'alu ma ya sha lalle Allah yana aikata abin da ya ga dama fa'alun lima yurid Allah shine mai aikata abin da duk yayi nufi malam ina so in tambaye ka a duniya akwai wani mai mulki da sarauta da ya isa a ce yana aikata abin da ya ga dama wallahi duk mulkinka duk sarautarka duk isarka billahi lazimu idan kai wasa matarka sai ta sarrafa ka yadda ta ga dama ka zo ka gama takura mana a waje ka je matarka ta takure mana kai haka ne mana ba haka suke ba su yi mutane azaba a waje sun zama mutane karfan kafa amma yar yarinya karama ya aura 'ya sha bakwai sha takwas ita take gigi tashi. tana masa waya zai tashi daga ofis ya ce kai ina fada uzuri ana nema na a gida zan tafi gida kuma yarinya ce karama ya shekara sha bakwai kuma wallahi dole ya je Allah mai hikima ya daure wanda ya daure ya makale albashi wanda ya ga dama ya tura an kashe wanda aka kashe ya kafa dokar da ya gana ya tura sojoji da 'yan sanda sun yi mutane wulakanci ya shiga gida kuma ya cire hula da riga wata yarinya tana sarrafa shi tana jujjuya shi ko da ke barin bari wannan sirri ne na cikin gida saboda waɗannan mutanen ba kirki ba ne da su za su ta yi muku dariya ai kun taba jin kisa shehu jaha ko shehu jaha wani babban malami ne na taba ba ku kisarsa gaba ɗaya ya rufe kofa a ƙasarsa gaba ɗaya in ya zo ya zauna mutane ne dubban dubata kawai kowa ya shiru kawai jinsa yake yi kawai shiru saboda Allah ya bashi kwarjini ya bashi girma ga tsoronsa da ake ji ga kaza matarsa ta ga yadda ake sa ake ilimi eh. <laughs> ta ce yanzu wannan mutumin shi ne aka saurare shi haka da Allah zai kawo ku gida ku ga yadda nake yi da shi <laughs> da za ku gane wai wata ran wani almajirin ya ce shi kan sai ya gwada ya gani ya hada baki da matar amaryar ta ce to ka makale a nan in ya aiko ka ka tsaya a nan tsoro haka zauren ƙofar gida ka ɓuya. sai ga shehu jaha ya gama almajirai sun rako shi da babban riga da rawani da komai da littattafai ya ce ajiye littattafai a zauren ƙofar gida zai shiga gida yana zuwa gida amarya ta fito ta hango shi daga nan ta ce sanda zuwa ya ce a'a yau kuma ta ce cire rigar daga nan ya ce to yau haka za a yi shau ji haya cire ta ce cire rawanin shi ji haya ce tun daga nan kafin a shiga ɗaki shau ji haya cire rawanin ta ce ina so ne ka rinka zuwa min haka ina kana haka kana kana haka kana kana haka abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada <laughs> wanda muka yi da kuskure Allah ya mana afuwa Allah ya sa mu cika da imani wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh